hedikwatar hukumar tsaron farin kaya ta najeriya wato dss ta ce jami'anta sun danke 'yan ta'addan nan da suka kitsa kai harin ta'addanci a kusa da fadar mai martaba ohinoyi na kasar ibira da ke okeni a jihar kogi yayin da shugaban najeriya muhammadu buhari ke ziyarar aiki a wannan yanki kwanakin baya sanarwar da kakakin hukumar ta dss na najeriya dr peter apunyaya ya aiko mana ta ce jami'an tsaron farin kayan sun cafke abdulmumin ibrahim otaru da ake kira abu miqdad da kuma sa'idu suleiman lokacin da ake kokarin cafke su shi abu miqdad din ya yi kokarin arcewa inda jami'an tsaron suka harbe shi da bindiga inda ya samu rauni a kafarsa ta hagu yanzu haka ana nan ana masa magani a wani asibiti binciken farko da hukumar dss ta gudanar ta ce ta gano cewar abu shi shine babban kwamandan boko haram tsagin iswa da ya tsara kai harin ta'addanci akan ofishin 'yan sanda da ke karamar hukumar okehin jihar kogin inda suka kashe wani sufetin 'yan sanda mai suna idris musa kuma suka yi awon gaba da bindigogi kilar ak-47 guda biyu Bugu da ƙari, Abu Miqdad ya kuma jagoranci harin ta'addanci da aka kawo a gidan gyaran hali da ke kuje a nan Abuja da kuma wani harin ta'addanci da aka kai a kan wani kamfanin Indiyawa da ke a Jakuta inda nan aka sace Indiya guda uku suka kuma kashe mutane guda biyar cike da 'yan sanda guda biyu. Baya kuma ga jagorantar ta'addanci da yake yi a jihohin Kogi da Ondo. Hukumar ta DSS ta ce za a gabatar da su a gaban kotu idan an gama bincike, sannan kuma ta tabbatar 'yan Najeriya cewar za ta ci gaba da yin aiki tukuru da sauran jami'an tsaro domin tabbatar da kare dukiya da rayukan 'yan Najeriya. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.